A fasalcin ayar doka mai lamba 130 shafin farko na kundin hukumtawa na ƙasar Nijar, duk mutunan da ke da hannu cikin fannin sufuri, kiwon lafiya da kuma gini da zai saka rayuwar wani cikin haɗari zai fuskanci hukuncin zaman kaso na shekara ɗaya zuwa biyu da biyan taron jika 20 zuwa jika 200 na sefa. Juju Goje mai Gazibo. Ingiza mutum da gangan a cikin hatsari da kan iya haddasa mishi rauni mai tsanani ko ma ya rasa ran shi ko kuma abin ya kai mishi ga rasa wata kafa ko hannu bayan kuma kai da kai ya haka kana tuki ba cikin ka'ida ba ka taka doka wannan ya shahi fanni uku na zirga-zirga kiwon lahiya da gine-gine misali masu manyan motoci su dinga tserere saman babban hanya za su haddasa hatsari idan babban alkali ya kama su ko kuma wani daga cikin matafiyan ya yi karar su to za su fuskanci hukunci mai tsanani tare da biyan diya kamfanonin zirga-zirgar jama'a da ba su kula da lahiyar motocinsu kai a kai kuma suke ci gaba da ɗaukar jama'a idan hatsari ya faru kuna iya karar su haka masu tuki na wutar hankali idan bisashe sun gito hatsari ya faru za ku iya fuskantar hukunci ko da motar taku tana da assurance kuma kuna da lasisin tukin mota To a wajen jami'an kiwon lafiya na likita, malam boka ko bokaye da suka saka rayuwar wani cikin haɗarin rasa rayuwarsa ya su kuma lamarin su yake. Kuna malamin kiwon lahiya, ku mai da kanku dokta cikin unguwa, ku rinka rubuta ma mutane ordonance idan kuka yi sanadiyar rasuwar wani bayan ya sha maganin da kuka rubuta ya yi rashin lahiya to za a hukunta ku. Masu maganin gargajiya malaman tsubu da bokaye idan suka shayar da mutum wani jiko ko mai kama da haka haka mutumin ya yi ciwo ko ya rasu to za a hukunta ku a ƙarshe zan rihe da masu tsahin gidaje bayan kun san da gidan naku ya gaji idan ya rumje wani ya mutu ko kuma ya ji ciwo za a hukunta ku to wani hukunci doka ta tanada idan aka gurfanar da ku to za ku yi zaman kurkuku na shekara ɗaya zuwa shekaru biyu tare da biyan diya jika 20 zuwa jika 200 kotu za ta tirsasa ku ku zuba ma masu hayar kuɗaɗe masu yawa idan sun bukaci haka mu yi hattara in kunne yaji gangar jiki ta tsira